أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدت قارة تبتا جاء الله مدعوك كنسركي من قوة من قومي salati da sallamawa kafiyayyen halitta annai Muhammad ashe da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda su fi sarkin sa zuwa ranar tashin alkiyama muna rokon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance da cikinsu barkamu da sake haduwa a wannan yammaci daren alhamis daren daya ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1448 wata ta dace da goma sha biyar ga watan bakwai miladiya 2026 mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjidu imamin ramadan yusuf da mamadahu allahu bi rahmatin shi da muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci domin karatu cikin wannan littafi mai albarka القول المفيد على كتاب التوحيد واللفر فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن العثيمين تغمده الله برحمة منه يوكم شين درس منا قوم شاء أكو أتشوانا لتافي من البركة حي إلى يومنا بعد فرقو إذا ما ليك وقرني من بيان menene tauhid mun gama ayoyi da malam ya kawo mun shiga bayanin kawa ka'idoji masail da za mu koya daga waɗannan ayoyi da hadisai ɗin mun tsaya a ƙarshen matsala ta uku za mu tashi a matsala ta hudu تلك المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل a wannan babi abu na hudu da za mu koya shi ne za mu koyi da ke ce hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzanni hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzanni bala ibn usaymi yace aqadaha rahimahullahu ta'ala min qawlihi ta'ala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطابوت مالك ونن مسألة مالك ياتراتو تذيب ونن آية تذكين صوت النحل آية تتلاتين بشيئة شواء الله مدعوك كنسر كيتي يا أيكا تنخوة الأمة يا أيكا لمنزوك kuma dukkan manzannin nan saƙon da suka je da shi shine abu ɗaya cewa a bauta wa Allah kuma a nisanci ƙagutu a mai hikiman yake falhikmatu hiya ad-da'watu ila ibadati Allah wahdahu wa ijtinabi ibadati at-taghut hikimar ita ce kira zuwa ga bautar Allah shi kadai da kuma nisantar bautan ɗagu wannan ita ce hikima talintal guda ɗaya da ta sa Allah maɗaukacin karfi ya aiko da manzanni baki ɗaya saboda su kwaitar da mutane zuwa bautan Allah maɗaukacin sarki su tsoratar da mutane daga bautan tagutu shine bautar duk wani abu wanda ba Allah ba kamar yadda muka karanta ta'arifin da Malam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yayi wanda za mu sake karanta a gaba halaka al-khamisa mas'ala ta biyar anna risalata ammat kullu ummatin cewa itar faƙonnin manzanni ya sha makance kowace al'umma babu wata al'umma da ba aika mata da manzo ba da ayin da muka karanta yanzu Allah ce a suna ce kulli ummatin Allah ce ya aika kowace al'umma ya aika musu da manzanni an gane ku sai kowa kuma da yadda bayan tashirin manzannin in tahilci ya yawa shi kuma abin da aka ga dama sai a yi akwai wani ah, karatu tattara da ake da Dr. Zakir Abdulkarim Naik hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu yake magana akan masu bin addinai shirin addinin Buda, addinin Hindu za ga duk yawancin addinan nan da su addinin masu majusanci da waye za ka ga ga ba addini ba ne na kirki amma kuma suna da littafi sama da littafi kuma sai ka ga in ka karanta littafin sai ka ga littafin ya yi dama abinda masu addinin suke shi littafin ya yi dama abinda masu addinin kuma suke aikata ya yi hagu yanzu masu addinin hindu da yake ba da ɗansu daga littafinsu a gaske gan shi marhar gita ne ko mai sunan littafin da marhar barat duka sura littafansu duka sun kore ginshikin da littafin ya gino a kai shi da kore shirka da kore boton gunki amma su kuma ginshikin da masu addinin suke kai shi da boton gunki da shirka ya karanta na addinin hindu ya karanta na addinin buda ya karanta ya ta karantawa ya karanta na masu addinin kristiyan duka ya ce wannan ya sa wasu maluma suke ganin cewa yadda kiristanci da yahudanci suke da asali amma daga ba aka canza aikin suka gagara canza abin da ke littafin ɗari bisa ɗari ya ce shi yasa wasu malumar ke ganin su ma waɗancan addinan haka suke da asali an fahimta ku ko da yasa yake duka duka littafin addinan sun yi musharaka wajen kora shirka da kuma abotan gunki kuma gani yace amma shi ma zai ɗauka zai iya daukar tun dama Allah maɗaukakin sarki ka rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayka yawa yace zai iya yiwa waɗancan suna daga cikin manzannin da lam naqsusum alayka din shirin kurkushin abun an gane ku ya tsaye amma sai aka canza ya zama wani abu da haka ya wannan bayanin ne kokarin tabbatar da cewa babu wata al'umma da ta rayu wannan ba aika mata ba manzo ba wa in min ummatin illa khala fiha nabi Allah ce babu wata al'umma face mai gargadi sai da ya rayu tare da su an fahimta ku yau amma ba zai yi a ce generation gaba da a sai dai ana iya samun a generation din sakon da kai zuwa wani guri ba an fahimta ku wannan shine abin da malam ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ya kokarin karawa karkashin ayan cikin suratu suratul isra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula hali ce as-salisa matsala ta shida anna dinul anbiya'i wahidun yace a daga rashin wannan babu zamu mu fahimcewa addinin annabawa gaba ɗaya ne dukkan annabawan Allah addinin su ɗaya ne dukkan annabawa malam ibn al ya ce a akhadaha min qawlihi ya kirato wannan fa'idan ne daga waɗannan ayoyi aya ta farko da muka karanta dazu wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wastanibu at-taghut ko fadin allah ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ana ce ba mu aiko da wani manzo ba kafin kai face sai da muka yi wahayi zuwa gare cewa babu abun bauta bisa cancanta sai ni ni kadai kira ka ku bauta mun ni kadai an gane ku sai ce cewa addinin annabawa cikinsu addini ɗaya ne karka ce to ai ga wannan ayan ta cikin sotun ma'ida ta cikin likullin ja'alna minkum shir'atan wa haja ce Allah ce ga kowanne daga ku ko annabawa mun sanya masa shari'a ko mun sanya masa hanya da zai yace baya tinkare ce li anna shir'at al-amaliyya takhtalifu bi ikhtilaf al-umm wal amakin wal azmina yace saboda dukkan hukunce hukunce shari'a na aiki wannan ba iri ɗaya bane dan annabawa gaba ɗaya akwai saɓani gwargwadon yanayin al'umman gwargwadon yanayin inda mutane suke rayuwa da kuma gwargwadon zamanin da suka rayuwa an gane ku amma asalin addini cewa amma afluddin kawai amma asalin addinin wanda shine tauhidi kadai da Allah ɗaya ne an fahimta ku kadai ta Allah tauhidi ɗaya ne amma zai yi wa yanayin mu ba iri ɗaya bane da ilalai na ba iri ɗaya bane da irin na mutanen annabi ibrahim kila ba iri ɗaya bane da na tsara kila ba iri ɗaya bane da ko ba haka ba yanayin kila rako'in sallanmu da sunayen sallolin da lokutan yin sallan ha zai yawa ba iri ɗaya bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara zuwa ga irin irin irin waɗannan ko da yake cewa an ba shi abubuwa guda biyar wanda babu wani annabi da aka ba shi da gaske ce ju'ilat lil ardu kulluha masjidan wa tahura an sanya mun kasa ko ina ba masallan wajen sallah ne ko mai tsarki ne yake in da shi babu wani annabi da ke wannan duk annaban da suka zo kafin shi ko a ina sallah ya kama ka dole ka nemi inda masallaci yake ko da za ka yi tafiyan kilomita nawa ne da na kai sallah gurin da ba mai ba ba masallaci to kaga wannan hukunce hukunce na aiki kenan ya bambanta an fahimta ku nai sallallahu alaihi ya mana ishara yake tafsirin uh, ayan ayoyin cikin sukul ma'ida yake magana akan ibrai adam karrama qur'anan ku fata kubta min ahadihima wa lam yataqaffal min al Ya yana mana al'ummomin suka gabata su da kansu ba suna fitarwa bane su ba mutane a lokacin cire zakai yayi mutum ya cire zai ije ni wanda wuta ya sauko daga sama yace alaman Allah ya karbi zakai shi wanda aka war miki kayan shi alaman Allah bai karbawa ya ka ga mutum ya shiga uku kiri kiri kai aiki addini Allah ya ce ban karbawa ka ka suke zakan ku to kaga wannan ya bambanta amma asalin addini shine tauhidi wannan ko dukkan annaba iri ɗaya ne shine ma'anar li kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja. ma'ana kowa shari'a na aiki ya bambanta kowa da yanayin mutanen da ya rayu a ciki kowa da yanayin zamanin da ya rayu a ciki an fahimta ku kawai misali mukuro ko faduwa a ƙasa wajen yin gaisuwa ha alƙur'ani ya nuna mana al'ummar annabi yaqub ya rayu a ciki su ba laifi ba ne don sun yi haka su ba haka ne ba ma wai gaisuwa ba tun ma girmamawa iyayen annabi yake sun faɗi sun sujada don girmama shi wa rafa abawi ala al'ashi wa qabru lahu sujjada ko haka bane amma mu kuma shari'a mu fa ne eh, manzo Allah sallallahu alaihi faɗa ma Amin bin Auf da manzo Allah yana fitowa daga gida sai fada kasa yace Tamim a na ka samu wannan yace na je gari kaza ne lokacin garin ko Rumawa yace na ga haka suke ma sarakunan su kuma in dai wannan shine girmama to ka kowa cancanta a girmama ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law kuntu amiran ahadan li an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata li tas'an tasjuda li zawjiha li ibami haqqihi alaiha yace a addinin da Allah ya kona babu wannan in da za umurci wani yayi ma wani sujada da girmamawa to da za a umurci mace ce ta ma mijinta sujada da girman mijinta a kanta amma kuma Allah bai dawa kaga shari'a na aiki ya bambanta ya bambanta amma akuluddin wahi an gane ku shi sa rashin sanin wannan fa'idan shi ne za ka ji mutum wani yana so ya kare a ai gaisuwa sai sai ce ga ai ga annan so su kuma ya ce wa rafa abawaihi ala al-arshi wa qadu lahu jada." Ku? to in za ka biye mishi in kai ma za ka biye mishi sai ka ce to shikenan ya shi annabi shi ne da iyayen da suka faɗi suka ne bai ce shi kenan sai ma an ka shiga gida iyayenka ne su haɗa sabbin sheka ko haka ba inda aikin su zai zama hujja to ɗa ne zai tsuguna gaishe da hawa ba sai dai tsuguna gaishe ne a tun da shi ma iyayen shi ne biyu uwa da uba su zauna su gaishe shi an gane ko amma sau da nuna muka cewa shari'ar su na aiki da dandare da namu an fahimta ku yau kuma ne ce asalin addini ɗaya ne shi da Allah cikin sosu shura شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه التي ما شرعا كامكم الدين تلاقي وتوجيه لكعيك الله irin abin لي وصية مع النبي نوح Nuh لي وصية هو ذلك wasiya لي gare ka إبراهيم abin da Shi ne ku tsayar da tauhiri, kar ku rarrabu a cikin tauhiri. tauhidi kaga shi ne Aflodin. Allah ce duka annabawan iri ɗaya ne an gane ku amma sauran abubuwa na aiki wannan kuma ya bambanta gwargwadon hali ko ko wajen tsarki misali har yahudawa a addininsu sun fi tsari ya taɓa masa ne kamata ya taɓa ba tsarkin shi ne ka goge gurin sai jini ya fita mu haka bane Shi ne, kuma sarkin mu ne ka zuba ruwa Shi ne faɗin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kan imomi da ya ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha ya yadau wa yadau ya yadau anhu ikrahum wal aghlal allati kanat alaihim wannan taurin da nauyin da ya kasance a kansu to akwai annabin da zai zo shi zai sauke musu wannan nauye-nauyen duk yana cikin wannan nauye-nauyen an fahimta ku maliki as-sabi'a matsala ta bakwai malam ibn muhammad bin abdullah yace al-mas'alatu al-kabira matsala ce mai girma anna ibadatu allah la tahsulu illa bil kufr bi taguti fa fihi ma'na qawlihi faman yakfur bi yace wannan matsalar ta fi kowace matsala girma a wannan bazu ita shine ne cewa fa ita ibada ba ta kasantuwa ibada ba ta kasancewa ibada sai in an kafurce maɗagu ana duk sallarka duk azuminka duk dukkanka duk shayarka ga iya duk zumuntanka ba za a rubuta maka ladansu ba sai in ba ka shirka an fahimta ku amma in aka samu shirka a aikinka ba nan aikin sun zama mai sun zama babu sun zama babu aikin abin da mala ya kwaranta mana na ƙarshe ko ko matsala ta uku mun kare muka mun nan? a tafsirin wala an tun antum abiduna ma a'budu yau malam ibnu ya ce, wa daliluhu qawluhu ta'ala dalilin sa shine fadan Allah wa tanibu at abu. Allah sai an ibudu Allah cewa ku bauta wa Allah sai Allah bai tsaya nan mutum wa tanibu at-tabu wancan ayar a cikin sotu cewa wannan kafe kofi sotu ba'ara akwai kamar yadda kwagotu suke wa yu'min billahi duka faɗi tamsaka bil'urwa tilwufa kaga sharɗi sharɗi in aka yi sharaɗi kuma jawabin sharaɗi baya tabbata ce an kawo ne sai an cika sharɗin in ka zo zan baka ko baka zo ba ba ba zan baka ba kuma za ka kama ni da laifin ban me ba baka ba to Allah ce wanda ya kafurce ma dagutu kuma ya imani da Allah hukun ko ya riko da igiyan da ba ta tsinkewa kuma mutum bai kafirce ma dagutu ba ha kaga bai riko da igiyan ba ko haka bane ya zama duk abin da yake yi na ibada ya zama kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki karama da niskantar zihin ri'u fi yawmin afi Allah ce duk aikin da mushriki yake yi kana so a kwatanta ka gane cewa aikin ba zai nufi amfanin komai ba ce kaman kwatan toka ne a taro toka ko guguwa mai ƙarfi ya taso ya biyo ta kan tokan da zai bari Ba komai Allah ne ko ka gane ba Allah ta ce ba ka misali ba shi yanzu mutum yana sallah yana azumi yana zakka yana kaza ya yi aikin haji ina duk shekara ta je aikin haji duk wata ina ta je umara yana shirka yana tsammanin samun lada ba haka ba Allah sai wannan ladan da yake tsammanin samu kafaradin da qiyatin ne yahsabuhu ad-dam'anu ma'a hatta idza ja'ahu hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a kawan misalin mai jin ishin ruwa ne tana tafiya a kan titi ba zai ga za ga usura nisa a titi in tsakiyar rana sai ga kaman ga ruwa ya taruwa da ke to wannan ladan da yake abdannan da yake tsammanin zai samu to kwasan kwasan wannan ruwan da mutum ta gani a titi daga nisa ai ga ruwa ta kana zuwa da kishin ruwa sai ga zame? ba komai yace to haka kwasan kwasan abin da yake tsammanin zai samu a lahira sanadiyan ne an samu shirka a aikin shi an fahimta ku a wani misali sai alƙur'ani to mala yake to faman abada Allah wa lam yakfur bi tagut alaysa bi muwahhidin duk wanda ya bauta wa Allah amma kuma bai sai ma tagutu ba to ba wanda ya kade ta Allah bane Allah ba shi yake wa lihada ja'ala al-mu'allif rahimahullah hadhihi al-mas'ala kabira yake da wannan dalilin ne ma malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yake wannan mas'ala ce mai girma لأن كثيرا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن yake saboda ɗewa daga cikin musulmai sun fahimci wannan ka'ida tun daga zamanin shi malam ya rayu da kuma zamanin mu nan muna ha sai ibnu usman yake zamanin mu da hadda mu tun da zamanin mu ya rayu tun da 2001 ya rasu ya rasu Allah ya gafarta musu ranan sai malam sai zai mana wani jan hankali wani ka'ida ce daga cikin ka'idoji ta ahlus sunnati wal jama'a yanzu mun mun yi bayani akan shirka akan kafirci akan abin da ke jawo inuwa to yanzu kuma kana ganin mutum yayi shirka ko sai ka tsanci wani tsinan ne da mushriki shine malam zai dawo an sa'an ana kawo maka to kuma ana maka fesi ka je ka kawo ka kalle ka gagara kamuwa wani ce tambihun Wani jan hankali sai la yajuzu itlaq ash-shirk aw al-kufr aw al-la'n ala man fa'ala shay'an min dhalik yake ka sani ba ya halatta ka tafi kalman shirka ko kafirci ko inuwa akan wani dan ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da aka nufi a cewa shirka ce ko kafirci ne ko yana da inuwa aka sakin baki ko kace wani ai kenan ya zama wani shi kenan ya zama kafiri wani ai tsinan ne ne a ayyana sunan wani sabon nan yake ba haka me yasa yake li anna al-hukma bi zalika fi hadhihi wa ghayriha lahu aqab wa lahu mawani sai yin hukunci akan wannan da wasu kuma suna da sabba kuma suna da mawani akwai sabubban da sai mutum ya cika akwai kuma abubuwan sai da sai in ba a same su da tukun hukuncin ya faɗa akan mutum. yin fahimta ku, mana bayani. yake fala na qulu liman akala ar-riba mal'un yake sai dan mutum yanzu mutum sai shi riba ba mutum ya ce wa na kaza ka zama ni? ba shi riba ba amma hukuncin riba menene haramun kuma Allah ya tsine mai mutum ne ba mai cin ba mutum hudu manzo Allah ya lissafa Allah ya tsine musu akilur riba wa mutiluha wa katibuha wa shahiduha da wanda ya ci da wanda ya bayar da wanda ya rubuta da wanda ya shaida duka ta tsine musu amma kuma shi kenan dan mutum ya cire sai ka ce wani a ya zama tsinanni ko da ya cire ba Allah ce ba ka faɗa ka wanda fa yace li annahu qad yujad mani'un yamna'u min hulul al-la'nati alayhi yace la Allah za iya samun wani abu da zai hana saukar hukuncin a kai shi kamar me yace kal jahli misalan kana shi bai san cewa a musulunci sai da hukuncin shi tsima bane ko ba haka bane musamman a wannan zamanin ka ce a yanzu ai karatu ya ya yawaita uku har yanzu da kai ganin karatu ya yawaita a don kuma da ana karatu ba har yau kuma a birni yake rayuwa ba a ba, wala a birni yake rayuwa ba a ba. amma ko bai san wannan san wannan karatu ba har yanzu ko gani ba yanzu wanda ake rayuwa a kafi a wannan duniyar na social media ba bayan da bayan an fara samu tafsiri ba wani karatun mata an ke magana kan hukuncin wanka, janaba wata sauran Allah tana da yara wata yaran sun kai 'yan mata amma take ce mana wallahi ita kafin ranar ta ɗauka wasu an yi zina ne ake wankan janawa wani shi ke sai ka ce masa ai an ce wanda Allah ba a laula kafiri ne shi ke shi zama kafara kina sallah ba a laula kada wujida mani'un an samu wani abu da ya hana hukunci ya sauka kanta tsohon gani ba tsohon ake kamar jahil au shubha ko kuma ya san cewa cin riba haramun ne akwai hukunci kima amma kila an ba ki da wata shubhan da aka nuna mishi ba ba ba ta cikin misali kamar shi da likitan kaduna yake yada a cewa abu ba a kuɗi a naira kasan fata wanda yake kafa mutane kenan wanda ya gane likitan kaduna ya gane wanda bai gane ba ya rage nan eh? yana cikin fata da yake barawa cewa wani babu riba a kuɗi a naira ne babu kuma zakka a naira ina shi ko malamin da ya gani shi kenan a duniya kuma ya taimaki babu ruwa a naira shi kenan sai ya ɗauki kuɗi yana ganin ba da ba bane sai wanda hukunce ya saka kai ina ko ina ma kuma saka akwai wata wata ɗabi'a wasu malamai sai su taƙaita ma ɗalibai su jin wa'azi in su da misali an fahimta ko ko kuma a kai da kake wa'azin kake akwai ruwa yana ganin kai da wancan furfura ba kana kanka bai kai nashi girma ba A san ka kamar yadda aka san shi ba sai ka nan kai ya za ka ce naka ne daidai nake kuskure akwai wannan mindset din an fahimta ku kuma ne yake duka wannan bawo misali ne yace wa ma ashbaha zalika za ya samu wasu mawani a wannan da ba wannan yace wa kadalika shirku haka ma shirka la naqliquhu ala man fa'ala shirkan sai dan mutun ya aikata wani aiki na shirka wata shikenan ka zo mushriki wa da kuma da yake sunan ka mushriki ba za mu yi haka yace faqad takunu al-hujjatu ma qamat alayhi ila hujja ta tsayo akan sa ba ba san cewa wannan aike shirka ba ki sani ai karatun mu na na juma'a na fara kada ne kenan ai daga yanda muka ce kuma ma cewa wannan muke fara cewa shirka bane muna ganin is normal irin ba komai bane kuma shirka ne ba wai kuma shirka yayi an yi kiyasi ba a'a shi din ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ya ce mace sahabi in ka ka mutu da wannan ka mutu mushriki a yi amma mutane sun saba sun ga mun cewa shirka ne yanzu waɗanda ake zuwa a siyar mutu da zobe mai magani ɗari ba ɗaya awa nawa kake bukata kafin ka convince din ke da cewa shirka ne misali amma kuma shirka ce shirka ce amma su yanzu da za ka an sauke musu hukuncin su ne ba da kai ba sai ka tsaye musu da hujja hatta tuqamu alaihim al-hujja sai an tsaye musu da hujja an musu bayani beyond reasonable doubt kuma suka ce eh ala ne ba to yanzu tukun hukunci zai sauka kan su da za ka yi musu hukunci da wahayi da kace ai karatu ya yawaita a ana tabbaci ya kai zuwa gare shi an fahimta ku yau في مالك بسبب تفريط علمائه إلى هجة بتتحيوه تعطيه بطول ما لموه في الجبع وذي اتحيوه بأنه هجة أغانيكم وكذا نقول هكذا نتيه بإقام رمضان إيمانا واحتفابا غفر له ما تقدم من ذنبه شاوت إيه واندي عزم وفر رمضان مظلة إيمان دفاة صام العادة عن غافة يا رشي أبو نظر بيش yace walakin la nahku bi hada li shakhs muayyan amma ko ba za mu nuna wani mutum tunda kai azumi wata rashi kenan ba da zunubi ba za mu yi haka kana imanan wa ihtisabatan aiki ne na zuciya Allah ka kai sani an fahimta ku yace id anna al hukm al mu'allaq ala al awqat la yuntabaq ala al ashkhas illa bi tahqiq shurut shurut tabatihi wa intifa'i mawani'ihi Ke saboda duk wani hukunci wanda aka ta'allaka shi da wasu siffofi, to ba a tabbata shi a kan mutum ɗaya ku, sai an tabbatar ya cika sharɗan kuma an tabbatar cewa abubuwan da za su hana kar hukuncin ya haukan shi ba tsana, hukuncin ya haukan shi. يتي فإذا رأينا شخصا يتدرج في الطريق فهل نقول له لعنك الله يتي za mu ga mutum. yana boli ko ban gida a hanyar wuce mutane shi ganin sai mu ce Allah ya tsine maka uku amma kuma aikin da ya ne ne aikin tsinuwa ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ku guji abubuwan da suke jawo tsinuwa guda hudu da gaske ce yin bayan gida ko boli a hanyar wucewar mutane da yin bayan gida ko boli a inuwan da mutane suke zama su huta yace wannan aikin aiki ne da jawo tsinuwa haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai gashi mutum yayi shi gari sai cewa da kaga tsinanni haka za mu ce halal yake ba mu ce ce la illa idza urida billahi fi qawlihi ittaqul mala'ik sai mu ce ga wani yana aiki aiki na wanda Allah ya tsine musu ko ba ka wani akwai bambanci aikin aikin wanda Allah ya tsine musu amma shi ya zama tsinan ne sai mun kafa Sai an tsayi miki da hujja yace annan nasa anfusuhum yal'anuna hadha shak wa yakrahunahu sai eh mutane kan suna tsine ma masu irin wannan aikin kuma suna kyaman abu haka za mu faɗa ويرونه مخلا بالقدر مؤذى musulmin. kuma da sa kallon shi wannan abu ne wanda yake yake kauye ladabi a wani ke nuna mutum bai da kalabi bai da tafiya mutane suke wucewa ka lalata da ban gida inda ake zama a huta lokacin gida ka lalata alama ce ta rashin tarbiyya kuma yana cutar da musulmai duk alama ta wannan amma ba za mu zo an nufi hukuncin tsinuwa ba ذلك يشرك دعاء القهر شرك لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين كانوا هذا مشرك يشرك لو شرك ولي شرك هذا يعني، لا مخلمه سوء بين يعظوه ذنب يا شيخ شوانك هذا مشرك يسمى إليك بهجة شكا سمى إليك مثلا هجة يشرك حتى نعرف قيام الحجة عليه شكا من خنشه هجة أتاك أو أقلفة أو نقول هذا مشرك باعتبار غير حاله sai wuce wannan abin da yanar aikin mushrike ne rawa mu ce shi ya zaune mushrike ba sai mun tsaye mishi da hujja to wannan waiji ne malam yayi mana karatun da muka yi da farko shi nan ka dau kawai fara ka zama mai hukunci ha sai malam yayi mana ya sa mana waiji a rinka yi ana ana duba lafiyar burki ko asamina matsala ta takwas أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله Yace aka ce a tsagu ya ta makanta duk wani abu da aka bauta wa wanda ba Allah ba. A kullu ma ubida min dunillah fa huwa tsagutu. Yace duk wani abu da aka bauta wanda ba Allah ba tsagutu ne. Kamar da Malam Ibn Qayyim rahimahullah ya faɗa da muka kanta ba bi annahu كل ما كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطموع او مطاع duk abin da bawa ya sa ya wuce iyakansa ya wuce matsayinsa na abin bauta ne ko abin bi ne ko abin yi maɗa'a ne sunan shi ɗagutu in har za ka yi abin da ya sa a ma'alla don ka faranta masa rai sunan shi ɗagutu wani sai ma'abudu ka sanam abin bauta kamar gunki wal matbu abu wanda ake bi al'alim kamar wani malami ake wal muqa kal amir kamar wani shugaba yadda duka za ka musu za ka bi su za ka musu ɗa'a za ka musu biyayya ko da wannan ɗa'an da biyayya zai kai ga saɓon Allah to su ɗin sun zama ɗagutu kuma ka zama ɗagutu an fahimta ku yawa malaki a tafi'a matsala ta tara ribamu ribamu sha'ani talatin ayat al-muhkamat fi suratul an'am inda salaf masail عشر مسائل أولها النهي عن shirk yace matsala ta tara shine za mu ga girman sha'anin waɗannan ayoyin na cikin sotun an'am tun daga ƙul wa atlu ma harrama rabbukum alaikum har zuwa zalikum ah, wasaqum bihi la'allakum tadhakkaru wa la'allakum ta'qilun tattaqun ah, ku afwan shine karshe ko duka waɗannan ayoyi guda uku za mu ga girman sha'anin su duba abubuwa guda goma Allah madaukakin sarki ya yi bayani a amma abu na farko shi ne shirka me gane abin da malamai suka faɗa ko kace an fara da shirka ne ko da ka guji sauran abubuwan gaba ɗaya ba za ka tsaba in baka bar na kuma ba an fahimta ku dukkan abubuwa taron da aka hana kan a duka ka hannu amma kuma kana yin na farkon a adan zuba ka tsira ba ba ka tsira ba wala ce ai allati laysa fiha nafakh al muhkamat mana dukkan hukunci hukunci babu hukunci ɗaya da aka shafe yace aka da zalika min qawli bin mas'ud radiyallahu anhu yace malam Muhammad bin Abdullah ya samu wannan darasin da saboda maganar da ibnu mas'ud ya akan aya an gane ku da dukkan hukunci hukunci goma da suke cikin waɗannan ayoyi guda uku babu kai ɗaya da aka shafe hukuncin duka hukuncin su tabbatattu ne har kiyama ta tsaya. Alkan ashira na goma الآيات المحكمات في سورة الإسراء آيه محكمي إن نفس سورة الإسراء يتي وفيها ثمانية عشر مسألة فتتاقل في مسألة قدا شاتقل مسألة قدا شاتقل مسألولي شاتقل الله يبوء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعود مظلوما مقبولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر تلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا شاء تقصنا الله يبو إذا هنا شركة يقول لي إذا هنا شركة هنا مخجر من شركة قلت لا تجعل مع الله إلها آخر شركة يوم أبن بساك على دع الله قوي شنك هكا فتقوك مذموما مقبولا haka tsanci kan kana abin zargi kuma mafzulan wulaƙantacce har wanda zai taimake shi ha Allah ce ya faɗi wannan ce wa qadara rabbuka ta ta'budu illa iya ko banda Allah ya gama zayyanewa ya gama faɗan sha bakwai a sha takwas sai ta ce la taj'al ma Allah ilahan akhara kar ka sanya wani abun bauta tare da Allah in kai haka fatulqa fi jahannama sai a jefa ka a wutan jahannama malumin madhura kana abin zargi kuma kana korarre ne sace daga rahaman Allah an fahimta ku? haka Allah ya buɗe da hana shirka kuma ya kulle da ne hana shirka yace wa nabahana Allah subhanahu ala idam sha'ani hadhihi al-masail kuma Allah madaukakin sarki ya ja hankalinmu akan girman waɗannan matsalolin بقول يتي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة a ayan can kenan ku zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma la taj'al ma'a Allah ilahan akhara fa tulqa fi jahannama waluman madhura bayan da Allah ya faɗi guda goma sha bakwai ɗin sai ke zalika a cikin littafin mutanen mimma auha ilayka ilayka rabbuka min al-hikma yana daga cikin abin da ubangijin ka wahayi da hikima na sako na manzanci ma'ana waɗannan abubuwan su ne mancinsa shi ne saƙon da ake suka isar sai aka sake jan hankalinsa la ta ja'al ma'allahi ilahan akara wa tulqa fi da jahannama maluman ba madhura an gane kaga wannan yake ƙara nuna maka cewa shirka bala'i malam ibnu usaymi yake cewa al-ayatu al-ayatu al-muhkamat fi sura isra wa hiya qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفيها ثماني عشرة مسألة إتي وأن آيوه ألا مسألة مسألولي قدام شاكفة بدأها بقوله تعالى يا قارى لفئن ألا مأوك كل لا تجعل مع الله إلى أن آخر فتقعد مضمون مقبولا وختمها بقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا يبوك على جهنم شركة ya kulle da ne hana shirka an fahimta ko wannan Allah madaukakin sarki yana wannan ga matsaloli masu yawa waɗanda suke da muhimmanci saboda Allah ya nuna mai jikin muhimmancin su ba Allah ya ma yayi akan sallah ma a gurare guda biyu a gurare guda biyu suratul suratul mu'minun ah, ah, suratul ah, suratul qalam suratul ma'arif صفحة المعارف وفي المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حتى في سجة والذين هم على صلوات على صلواتهم يحافظون المعارف فيما يفعلها إلا المصلين الذين هم الذين هم أيوه وفي المعارف نفرقوا إلا المصلين allazina hum an salatin ne ne allazina hum ala allazina hum da'imun da'imun shine farko sai karshe wallazina hum in yuhafidun a gane ku kaga ya buɗe da sallah ya kulle da sallah halwa suka ce wato a nuna maka girman sallan sallan girman ya fi a faɗe da kai mada amma sai aka raba maka biyu kaga a nuna maka abubuwan da ke tsakiyar nan ko ka kiyaye ku, in ka kiyaye farkon da karshen na tsakiyar ba an fahimta ku haka man nasratul mu'minun amma nasratul mu'minun tun daga na farkon har karshen babu abin da in ka bar kitabar musulunci kai tsaye sannan kada ai zakka da Allah ce wallazina hum lizzakati fa'ilun kada zakka bane na bada zakkan dukiya zakka ne na dukiya a ayan ba maganar zakka amma da za wasu maluma suna fara da ne da zakka ko kuma ka kanta abuwa'ul ah, bayan ya ibrahim al-qur'an al-qur'an muhammad al-amin bin muhammad al-muqtar ash-shankiti la ka mai cewa ba maganar zakka ake an gane ku kada in ka duba gaba ɗaya qur'ani duk inda Allah zai magana a kan zakka yana amfani da kalmar ita ne ba fi'il ba Allah hmm? ne haddar ka gani sannan kuma Allah bai taɓa raba zakka da sallah ba anan kuma an sa raba zakani allazina hum fi salati mukhashitun wallazina hum 'anil lagwi mu'rifun wallazina hum zakati ko ba gani ba raba tsakanin yana ta cewa zakatun nas ko da ana maganar imani ne zakatun nas ake ne a zakatun mal da sauran dalilai da mala ya kawo in ta shafi biyar ko shida yana bayanin haka yau kaga duk wannan yana nuna muhimmancin muhimmancin abu sai a fuɗe da shi a kulle da shi a rubuta cewa abin da ke tsakiyar muhimmancin su ba zai tabbata ba sai an haɗa da muhimmancin na farkon ne da na ƙarshen an fahimta ku shi sa ko addu'a ne za ka yi ai maluma suke cewa wanne wayo shine wanda zai kuɗe addu'a da salati ya kulle da ne da salati sai duk lokacin da kai salati Allah zai karba Allah ya karba kuma sai Allah ya amsa maka man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara kuma Allah ba zai karfi farko ya karfi karshe da maka tsaya da ka buɗe da salati sai ka gama roƙo kana gama roƙo sai ka fi kullewa da ni shi ke nan sai haɗa kawai sai a tattara kan mu gani wa Allah ya mu gani to mana yace bayan da Allah ya wannan sai ce wa qad nabbalana Allah subhanahu wa ala izami sha'ani hadhihi al-masail bi qawlihi ta'ala sai Allah ya ja hankalinmu kar mu gane girman wannan matsala sai ce zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma an gane ku to yace fadin Allah la taj'al ma Allah ilahan akhar fa taqul madmuman maqdura yace wal qa'id laysa qa'iman li'annahu la khayra liman ashraka billah yace sanan sai Allah ya tuffanta wanda ya shirka da da qa'id a ta ƙo'uda ba ka dawoma a gurin ba inda za ka bi ba ga wata baya kuma kana mazmuman abin sarki kuma zulan kuma wulaƙantacci da ke Allah ya wannan ne sai da nuna muka cewa babu alkhairi ga wanda ya shirka ga Allah Wani wanda ya shirka ga Allah ba alkhairi tare da shi mazmuman inda Allah wa inda auliya'i abin zargi ne a wajen Allah abin zargi ne a wajen bayan Allah na kusa da Allah makhzuran la yuntasir fi dunya wala fil akhirah ba wanda zai taimake shi a duniya ko babu wanda zai taimake shi a lahira shi zai rasa taimako ne gaba da baya wa khatamaha Allah ya saki kullewa da wala taj'al ma'a Allah ilahan akhar fa tulqa fi jahannam maluman madhura yace fa hadhihi aqidatuhu indama yalqa indama yulqa fil nar wannan uqulun sani hakan ya jefa shi a wuta ba kullum kullun yalumuhu kowa zai rinka zargin shi kowa zai rinka zargin shi duba mutumin banza duba wannan kowa zai zarge shi shi a cikin wutan a cikin wutan kuma ga zargi bayan zargi madhurin mana da yadhuruhu kowa kuma na koran shi ba ne nake so zai kusa da shi mana kasantuwar shi a duniya mushriki ne shi to a lahira hatta a cikin wutan ma zaman kadai zaman kadai zai yi yanzu ko a duniya ne duk dukiyar ka yi zaman kadaici ai azaba ce sannan kuma cikin gidan wuta ka sake tsintan kanka mai dukuran kowa na kyamun ka kowa na koranka Allah ka kiyaye mu yake kayan jaharu sai a dinga koran sai zama wanda aka koransa ita wala iyadu billah Allah ka tsare mu daga shiga wannan wannan hali to kaga wannan ke nuna maka cewa lallai abu ne mai matukar muhimmanci mu tsaya mu yi tsayi wani haka mu ga mun nisanci dukkan nau'in shirka insha Allah ta'ala nan za mu tsaya zama ta gaba sai mu tashi matsala ta goma sha ɗaya shine fa'idan da ke cikin waɗannan ayoyi na cikin suratu suratul nisa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a abin da muka fara dai Allah madaukakin sarki ya mu lada kai? kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah ci roƙo ya tada mu ga dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam